This is the voice of America. The following program is in Hausa. kama tashar sashen Hausa na muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jimu a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da kuma nomad. Su ko masu kafar intanet suna iya samun koyaushe a hausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Halima Jimrau da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Nelson Mandela ya sake kwanciya a asibiti da jijjihin Asabar din nan. Wata kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar Masar ta dakatar da zaman sake yin shari'ar tsohon shugaban ƙasar Hosni Mubarak. Ƙungiyar ƙawancen tsaron neto ta ce wani harin cikin gida wato wanda wani sojin Afghanistan ya kai ya halaka sojojin ƙasa da ƙasa guda uku a ƙasar ta Afghanistan. To a gaishe ki da yake yau Asabar ce bayan labaran duniya za ku saurari shirin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana a rubuce. To amma sai kun ji cewa wata kotu a jihar Taraba ta dakatar da aikin wani kwamitin da jam'iyyar PDP ta kafa don ya binciki halin da gwamna dan baba dan Fulani sun taike ciki da yake jinya a wato a Amurka. Za kuma a ji cewa 'yan kalare sun fa dawo a Gombe, yanzu kan sai a gyara zama sha labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan kowane lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jimarau. Tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Nelson Mandela ya sake kwanciya a asibiti da jijjihin Asabar ɗinnan cikin tsananin ciwon huhun da ya sake dawo mishi. Ofishin shugaba Jacob Zuma ya gabatar da sanarwar cewa cikin dare ciwon Mr. Mandela ya tsananta aka kai shi babban asibitin Pretoria inda aka ce yana cikin hali mai tsanani. a cikin watan afrilun da ya gabata ma nelson mandela mai shekaru 94 da haihuwa ya yi kwana goma a asibiti yana jinyar ciwon maɗaukai mr mandela ya fara hwama da ciwon huhun ne tun lokacin zaman kasan shekaru 27 da ya yi a zamanin mulkin wariyar launin hwata a 'yan shekarun nan dai ba a cika ganin mr mandela a bainar jama'a ba saboda ƙaruwar raunin jikin shi. Wata kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar Masar ta dakatar da zaman sake yin shari'ar tsohon shugaban ƙasar Hosni Mubarak ta maida ranar Litinin goma ga watan na Yuni idan Allah Ubangiji ya gwada mana. Alƙalin da ke shugabantar zaman na biyu ya ɗage sake ma Mubarak shari'a ne jim kaɗan da hwarawa a wata makarantar horas da 'yan sanda a birnin Alkahira. Alƙalin ya ce yana buƙatar lokacin sake duba shaida. A shari'ar harkon da aka yi hukuncin ɗarmin rai da rai aka yanke ma Mubarak tare da ministan shi na cikin gida Habib Al-Adli kuma aka wanke shida daga cikin mukarraban Mubarak ɗin. Yanzu haka dai Mubarak da 'ya'yan shi biyu da Adli da kuma mukarraban nashi suna huskantar tuhumar kisan masu zanga-zangar lumana a shekarar 2011 kuma dukansu sun kisa amsa waɗannan laihuhuka ko kuma sun kisa amsa wannan laihi. Ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO ta ce wani harin cikin gida ya halaka sojojin ƙasa da ƙasa guda uku a Afghanistan. Kakakin ƙungiyar NATO ya ce wani mutum sanye da kakin sojin Afghanistan ya juya bindiga shi kan sojojin ƙasa da ƙasa ya buɗe musu wuta a lardin Faktika a gabashin ƙasar. A halin da ake ciki kuma gwamnatin ƙasar Italiya ta ce wani harin da aka kai yammacin ƙasar Afghanistan ya halaka sojin ƙasar Italiya ɗaya a yau Asabar. gwamnatin ta kasar italiya ta ce wasu sojoji uku kuma sun ji ciwo a cikin harin na lardin fara 'yan tawayen taliban sun yi ta kai hare-hare kan sojojin kasa da kasa a duk faɗin ƙasar ana kyautata zaton cewa sojojin afghanistan za su kama ayyukan tsaron su kahiyan sojojin taron dangin ƙasa da ƙasa su tattara su hice daga ƙasar labaran duniya ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomin jihar California a nan Amurka sun ce wani ɗan bindiga cikin gagarumar ɗamarar yaƙi ya kashe mutane hudu akalla a jiya Juma'a a birnin Santa Monica kahin 'yan sanda su harbe shi har lahira a cikin ɗakin karatun wata kwalejin garin. 'Yan sanda sun ce da halama ya fara harbin ne tun a cikin wani gida inda aka tarar da mutum biyu a mace a kusa da kwalejin Santa Monica. shugabar 'yan sanda jacqueline c brooks ta ce daga gidan ya koma harabar kwalejin ya ci gaba da buɗe wuta 'yan sanda sun ce mutane biyu na jinya a asibiti sanadiyar munanan raunukan da suka samu a yayin da wasu mutum uku kuma suka ji ciwon da bai taka karaya karya ba hukumomi ba su haɗu kowaye harbin ba kuma ba su ce ga dalilin da watakila shi ya sa shi ya aikata mummunan harin ba. Shugaba Barack Obama yana Santa Monica a lokacin harbin yana halartar wani taron tarbata kuɗi. Hukumar jami'an tsaron lahiyar shugaban ƙasar ta ce rigimar bata shahi ziyarar da shugaban yake yi a can ba. 'Yan sandan ƙasar China sun ce sun gano kowaye mutumin da ake zargi da ƙona wata motar bas al'amarin da ya sanadiyar kisan mutum 48 akalla tare da raunata wasu 33 a Xiamen a lardin Fujian a kudu maso gabashin ƙasar. 'Yan sanda ba su ba da cikakken bayani game da wanda ake zargin ba a cikin sanarwar da suka buga yau Asabar ta intanet. Amma wani kakakin gwamnatin ziyamen ya haɗi wani abin da watakila ya sa masu bincike suka fara zargin mutumin da aikata laihin. Da yammacin Juma'a dai motar bas ɗin ta kama da wuta a wani titin kan tudu a lokacin cunkoson ababen hawa. A ƙasar Turkiyya dubban masu zanga-zanga sun hita kan tituna a kwana na tara suna ƙalubalantar kiran da Prime Minister Recep Tayyip Erdogan ya ce wa a kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati. Masu zanga-zangar sun ƙara yin kwanaki suna zanga-zanga a dandalin Taksim a tsakiyar Istanbul suna ɗauke da kwalayen da ke rubuta da cewa Mr. Erdogan ya yi murabus. masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma sun daki juna a cikin dare a bayan garin istanbul Rigimar da ta biyo bayan zanga-zangar ta yi sanadiyar mutuwar mutum biyu akalla tare da raunata wasu dubban mutane kuma ta kai ga kama wasu dubban mutanen. Halima Jumarau aka ji da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, wata kotu a jihar Taraba ta arewa maso gabashin Najeriya ta dakatar da wani kwamitin da uwar jam'iyyar PDP ta kafa don ya binciki lafiyar gwamna ɗan baba ɗan Fulani sun tai mai jinya a nan Amurka sanadiyar wani haɗarin jirgin sama. Gade Ibrahim Abdul Aziz da rahoton. yanzu haka dai dambarwa matsayin kujerar gwamnan jihar taraba na faɗaukan wani sabon salo inda wani babban kotu a jihar ya dakatar da wani kwamitin da uwar jam'iyyar pdp ta kafa don duba lafiyar gwamnan jihar dan baba sun ta yi da yanzu haka ke kwance a gadon asibiti a ƙasar amurka shugaban jam'iyyar pdp ba manga tukur shi ya kafa kwamitin mutane bakwai karkashin jagorancin sanata hob izodunma don su je su duba halin da gwamnan ke ciki da kuma ba da shawari game da abin da ya kamata a yi matakin da bai yi wa 'yan tamiƙen jam'iyyar daɗi ba da hakan ya sa wasu 'yan siyasar jihar garzi garzayawa kotu suna kalubalantar matakin da pdp ta dauka membobin kwamitin da pdp ta nada sun hada da sanata uzudunma da ahmad gulak mai baiwa shugaban kasa shawa ta fuskacin siyasa sai alhaji shitu muhammad sauran kuwa su ne alhaji bala buhari da farfesa richard king sai mrs bolajo kudohati da kuma sanata abubakar gada da yake bada umarnin dakatarwan alkalin kotun mai shari'a nuhu sad ya umarci jam'iyyar pdp da ta dakatar da duk wani aikin kwamitin har sai an kammala shari'ar su da 'ya'yan jam'iyyar ta pdp da suka shigar da karar mai mr julde garba da kuma mr sule audu da kanin hukumomin sardauna takun sun ce sun je kotun ne don takawa pdp birki na daukan duk wani mataki game da kujerar gwamnan jihar wadda E dole ne ya sa muka zo kotu mun ga jam'iyyar mu ta PDP tana son ta mana shishigi dangane da wannan kujera na gwamna. Yanzu haka dai jama'a da ma wasu kungiyoyi a jihar tuni suka fara mai da martani game da wannan umarni da kotun ta dauka inda wasu ke zargin akwai lauje cikin nadi. Sanata Ibrahim Goje jigo ne a kungiyar dattawan Taraba. Mutum farko mun so abi ka'ida domin wannan ka'ida ba boye yake ba yana cikin tsarin mulkin Najeriya wanda maganan halin na muka samu kan Taraba magana ne na executive daga executive na gwamnati commissioners kenan da kuma su house assembly to kaga jam'iyya kuma ta zo ta shiga ciki tunda magana na kotu a yanzu lallai ina ga akwai dogon tafiya akwai dogon tafiya mu dama niyya mu abi gaskiya ayi gaskiya tunda abin bai faru an je kotu kuma kotu take dakatar da duk process na maganan da uwar jam'iyya ta kasa ta yi to muna saurare gaskiya ma akwai tafiya mu ya kamata mutane taraba mu fahimci gaskiya ne a fuskanci gaskiya a yi gaskiya amma wannan abun a taraba yake su executive na gwamnati a taraba yake su house assembly a taraba suke amma an bar abun har jam'iyya ta sa baki ita ma jam'iyya ga kota ta ja mata birki to saboda haka mun zuba ido shi ma da yake nasa tsokacin daban yaro kuma tsohon gwamnan jihar taraban rabaran jolin yame ya zargin cewa akwai wasu da ke neman kawo fitinin siyasa a jihar don haka ne ma ya shawarci al'umman jihar da yi taka tsantsan tsarin dokan kasan nan mu kuma bi nufin ubangiji idan mun bi tsarin dokan kasan nan mun bi nufin ubangiji za a samu zaman lafiya a kasan nan wannan jiha ba yi ta domin kabila daya ba wannan jiha ba yi ta domin eh, addini guda daya ba wannan jiha ta fi karfin wani mutum guda daya wanda zai ce yau shine gwamna zai sauka ina so sa wuri ya zama gwamna wannan jiya ta fi karfin haka wannan jiya kuma ta fi karfin mutum ya ce shi krista ne ko shi musulmi ne ya ce dole sai krista zai zama gwamna ya ce shi krista ne ko dole musulmi zai zama gwamna tuni da wannan dambarwa ya raba kawunan shugabannin siyasar jihar gida biyu a tsakanin masu goyon bayan mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar da kuma yan ayi tafiyar hawainiya har zuwa shekara ta sha biyar. wanda kuma lokaci ne ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashin house na mura amurka daga jalingo a najeriya eh, To daga jihar Taraba kuma sai jihar Gombe, inda ake ganin ga dukkanin alamu baƙon da aka yi wa rakiya ya fa dawo, ma'ana ‘yan kalari sun dawo. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ci gaban labarin. Kokarin da gwamnatin jihar Gombe ke yi na ganin ta dakile ayyukan ta'addanci da matasa 'yan kalaya da jihar ke kaddamarwa akan mutane da dukiyoyinsu ya gamu da cikas. Domin kuwa matasan sun dawo da mummunan ayyukan nasu inda suka kai hare-hare kan motocin jama'a wai da sunan suna shara. Ga dai ta bakin mazauna garin Gombe. Wallahi mun tashi da wani bala'i ne a unguwan wallahi nan bayan mega wajen gidana. jiya yan kalare suka jira anguwanmu nan suka yi kasa-kasa da motocin walla wajen mota goma sha uku don yaran yanzu fa sun dawo harkan abin da wallahi sallahi sauran wake na nan hero gana bayan mega station din nan dan rafin sanyi na sabon layin nan yan sanda sun yi wani abu ne eh sun zo sun je da daddare, amma already aftermath ne bayan yaran sun gudu to amma yanzu haka dai mun samu labarin wai akwai wajen guda goma ne ko sha ɗaya ne an kama suna kwatanta na soja shekaran jiya ma sun kawo mana farmaki a rawun layin nan kuma. Eh, amma babu wani mutuwa ko ko yin ciwo mu. Eh, alhamdulillah babu lallai babu. an goma abin da ya faru za ka ne kawai saboda rashin abin yi suka zo suka dinga farfasa motocin mutane sai da suka fasa mota goma sha bakwai a layi ɗaya. wannan matasan suwa ne ne ake ganin aikata. ana ganin yan kana to ai da an ce gwamnati ta kullo da wani shiri inda yake aka ce amma wato maganin wannan sake kullowa ne sun sake kullowa duk wannan bai amfani ba saboda da mutum ɗari shida ne aka yi ba yanzu kuma mutum dubu ɗaya ne kaga dan ya yi yawa ba zai ji mai ba to yanzu wani hali kenan ke ciki wato na da din ne har yanzu su din ne da waɗanda suke da uniform da waɗanda ba su da uniform sojin ne saboda suna da yawa kan yanzu an ɗauke ka ni ba a ɗauke ni ba kaka dole ne mu fito muna faɗa da kai su ya su ne. ita ma hukumar 'yan sandan jihar gombe ta tabbatar mini da kwar wannan lamari ta bakin kakakin hukumar ta dsp a tajiri. Eh, muna sani da wannan. to me kuka yi a kai. eh wato yanzu kasan mun murga mun sa mun sa plan a kasa abin da za a yi. Eh. kuma yanzu ba da ba za ka ji da gurin mu kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe kenan da bayani dangane da ta'addancin da 'yan kalare suka kaddamar a kan motocin jama'a a garin gombe abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria ba mu da aiki ba mu da aiki ba a ba a mun basu da Allah mun basu da Allah to Allah shi kyauta yanzu kuma ga shiri na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum, barkanku da aiki, don Allah ku bani tarihin abokiyar aikinku da ke Abuja mai aiko muku rahoto wato Madina Dauda. Wai a Najeriya take kuwa? Ina jin ta kamar baturiya. Mai tambaya Hafizu Balaraba Gusau mai sai da kayan waya a jihar Zamfara. Muryar Amurka, ku bani tarihin ma'aikaciyarku ta Abuja Madina Dauda, wadda mafi yawancin akasari da hotanninta suka fi mai da hankali akan majalisar wakilai da ta tarayyar Najeriya. Mai tambaya Abdulwahab Halidu Zarmahina da ke garin Hina a jihar Gombe. To idan malamai Hafizu Balaraba da Abdulwahab Halau da Zarmahina na kusa ga amsar ku daga bakin Madina Daudar. An haife ni a Kaduna a shekara alif da da hamsin takwas, kuma a nan na fara karatu na fara karatu a primary school ɗin LEA unguwar sarki sannan na fara kwaleji a makarantar Roman Catholic. da ke independence wato layin independence kenan na kaduna na sunan makarantar sunan makarantar our ladies a lokacin hmm. to ba mu jima a wajen ba lokacin da na fara ba mu jima ba sai aka kwashe mu aka haɗa mu da 'yan queen amina yawa kin ce a lokacin yanzu fa menene sunan makarantar yanzu makarantar ai ta zama makarantar horon mata masu koyon aikin malanta ne yawa to ci gaba yawa to sai ba mu daɗe a wurin ba sai aka kwashe mu aka kai mu queen amina aka haɗe mu da queen amina oh. saboda makarantar da ke tunawa da wannan eh, eh, shahararriyar mata da ta fito daga zaria eh. sarauniya amina to kaga sai aka kwashe mu aka kai mu wannan makaranta saboda gwamnati na da tunanin me da wannan makaranta inda muke da makarantar horon mata na masu koyon aikin malanta. Oh. kaga sai aka haɗa mutu can ma ɗin sai ne wata uku hmm. wata uku kaɗai na yi sai na tattara gaba ɗaya sai na bi iyaye na suna maiduguri hmm. sai na tafi can a borno sai aka sani a makarantar horar da mata wadda aka fi sani da government girls secondary school a maiduguri hmm. nan na yi makaranta na gama sannan da na gama makaranta kuma sakandare sai na nemi shiga nekas a lokacin hmm. har ma dai na samu admission har na tafi na ɗanyi irin su registration ɗina da sauransu kawai kuma sai na ji kawai na fi son dawo kaduna <laughs> hmm. sai kuma sai kuma na dawo kaduna to da na dawo kaduna sai na ce kawai bari dai in samu aiki in ɗan taimaka ma kai na in taimaka ma iyayena lokacin saboda kaga lokacin ba a samu ci gaba kamar yadda ake a yanzu ba mm. yawwa to kuma da yake iyayena ba masu ƙarfi ne kwarai ba mm. ƙannena suna makaranta a primary school ɗin st patrick's da ke maiduguri su uku mm. to sai na gato ya kamata dai in taimaka wa mahaifina haka shine sai na nemi aiki da yake a lokacin in kana da certificate din secondary school in kuma ka ci jarabawanka sosai ana baka aiki la shakka yawa sai na nemi aiki sai na fara dai aikin jarida gaba ɗaya aikin jarida an gaya maka na fara shi a a nu Najeriya ne iko Allah inda ni ma na fara eh inda kai ma ka fara to akwai inda ake ce ma reading room ɗakin karatu mm. idan an bugo duk labarin da aka bugo sai ku ku karanta a ɗan gyaggyara turancin haka sannan ya sake tafiya inda za a buga shi eh, eh, na ƙarshe kafin a fara saidawa. Hmm. Sai na ɗan fara wannan ɗan aikin jarida na na farko kenan da na fara a wannan reading room ɗin. Ina nan nan sai wata rana kawai sai muka haɗu da marigayi Halifa Baba Ahmed a wani taro haka. Hmm. Sai kuma a nan ɗin kowa na ɗan jawabai da zai yi haka sai kawai ya ji yadda nake ta jawabi sai ce kai ai na lura kina da turanci na ce mai ai ni na yi horo ne a ƙarƙashin roman catholic wato ƙarƙashin turawa lokacin kasan yawancin makarantu a arewa su suke gudanar da tafi da tsakware eh, kwa eh to ita wannan da ta horar da ni sunanta maza gregory dillon oh, oh. mutumiyar scotland ce yawancin makarantun mata a jihar kaduna in ka oh. bibiya ka nemi tarihinsu zaka ji ita ce ta kakkafa su haka yawa to shine sai sai ya ce to ko ina da sha'awar aikin rediyo sai na ce mai gaskiya ya bari sai na tambayi iyaye na kuma yanzu ba su ma a nan suna mai duguri mm. shikenan sai lokacin kuma kaga waya in dai za a yi waya ko ka bi ta gidan waya da ake cewa gidan waya mm. ko kuma ka buga e, wadda ake ce landline wato wayan da ake da su a gida mm. ba irin wadda ake ɗauka na hannu yanzu ba. sai ne kokari sai na buga mahaifina sai na ce mai to gashi an yi min tayi zo in yi aiki a rediyo sai ya ce to in dai ina so shi kenan ba wani abu hmm. shi kenan to kaga mafarin kenan fa hmm. alif ɗari tara da tamanin ran ashirin da bakwai ga watan biyu hmm. na kama aiki a gidan rediyon tarayyar najeriya na kaduna lalle kan daga nan sai kika zama queen of the air <laughs> kamar yadda ake eh, muke tunani eh, ba. Eh, yawa eh wajen oh. labarai da shirye-shirye haka sai kawai kuma na rika samun masu yaba min da 'yan lambobi na na yabo hade wani shi yanzu ma ya rasu yana da wata kungiya sunan shi Muhammad Nasir Amadi. Oh. ya bani lambar yabo shi ya samun wannan suna Queen of the Airwaves din a lokacin. Ikon Allah. Don ko ga na yi shirye-shirye da yawa har na siyasa wanda ba a mm. san yawan mata na arewa da yin irin waɗannan shirye-shirye ba mm. duk da cewa ka san aikin rediyo yadda ike akwai mu da matakanmu na bi na yin ayyukan rediyo na da shugaba wanda ike tsara shirin mm. a lokacin shine abdulkarim albashir da kuma min dafa duk sun yi wannan shirin to idan suka gama abdulkarim albashir ya gama wannan shiri ni nake zuwa in gabatar da wannan shiri da ake ce ma topic sannan kuma akwai uh, wadda ike bayyana ra'ayin ma'aikatar gidan rediyon tarayyar najeriya wadda aka fi sani da infocus a lokacin hmm. duk ni na zo ina gabatar da su to kaga ba a san mata a arewa da gabatar da irin waɗannan shirye-shirye ba da aka ajiye musamman domin maza? Hmm. To shi ne sai yasa na samu wannan lambar yabo da ake ce mini Queen of the Airwaves ɗin a lokacin. Ikon Allah. To na ci gaba dai da aikin gidan rediyon tarayya, ina gidan rediyon tarayya ne na tafi karatu, na yi diploma a Bayero, na samu professional diploma in mascom 1994 alif ɗari tara da casa'in da hudu. na bar bayero na dawo kuma kaduna na yi diploma a administration wato ayyukan tsare-tsare hmm. advanced diploma in public administration haka haka dai a kaduna polytechnic na ci gaba da yin karatu dai har to bayan dai da na haɗa diploma diploma uku da hnd guda biyu sai na ga ya dace kawai zo in ƙara karatu sai na zo jami'ar pennsylvania wacce ake cemawa Pittsburgh University na ɗan ƙara karatu na ƙwarewa akan harkar gudanar da jama'a. Na ƙare na zo na koma kuma cibiyar horar da 'yan jaridu da ke Abuja. Hmm. International Institute of Journalism. Hmm. Wato dama idan ka haɗa dukkan diplomominka gaba ɗaya da wani administration da wani HND da waye sai ka ƙare da samun postgraduate diploma. Hmm, wato can za a assasa su a matsayin professional wato ƙwararren eh, haka a wannan ɓangaren yau wato sai na ce to zan yi postgraduate diploma a harkar eh, jarida ta ƙasa da ƙasa baki ɗaya wato International Institute of Journalism kenan sai na samu postgraduate diploma. Hmm. Wannan kuma shekara dubu biyu da biyu kenan a lokacin. Haka. Masu saurare nan za mu dasa aya a kasance da mu sati mai zuwa don jin ci gaban wannan amsar, watakila kuma da amsar wata ko wasu tambayoyin. Kafin nan a madadin Madina Dauda da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Girma tafiyar girma da mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana a rubuce. You've got mail. Za kuma mu fara ne da ra'ayin abubakar lawal abubakar da Wura. Mai cewa yin mulkin gaskiya da adalci game da samawa matasa ayyukan yi da dan dogaro da kai ne kaɗai hanyar da za a samu zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Shi ko liman Muhammad Mala Bajoga cewa yake don Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina a kan rashin lafiyar shugaban ƙasar Afirka ta kudu na da wato Nelson Mandela rashin lafiyar tasa ta shafi Afirka baki ɗaya fata na anan shine Allah ya bashi lafiya amin sai kuma ra'ayin kallabobi tsakanin rawuna Fatima Hakilu zamani almajira malumfashi da Fatima Sade Sa'idu Daura masu cewa kai boran mata suka yi a garin Bauchi akan tsige 'yar majalisarsu kuma suna son a maida ta kan karagar mulki to cire ta ya zama cin zarafin mata ya kamata gwamnatin jihar Bauchi ta gaggauta mai da wannan 'yar majalisar akan mulki tun kafin mata su sake yin bore sai kuma ra'ayi na ƙarshe da ya fito daga Mustapha Alkali ko ko jihar Kebbi Najeriya mai cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu mu Najeriya amin To yanzu kuma ga Halima ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. An sake kwantar da tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Nelson Mandela asibiti da jijihin Asabar dinnan cikin tsananin ciwon huhun da ya sake komo mishi. Ofishin shugaba Jacob Zuma ya gabatar da sanarwar cewa cikin dare ciwon Mr. Mandela ya tsananta aka kai shi babban asibitin Pretoria. inda aka ce yana cikin hali mai tsanani. Wata kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar Masar ta dakatar da zaman sake yin shari'ar tsohon shugaban ƙasar Husni Mubarak ta mayar da zaman har ranar Litinin goma ga watan nan na Yuni idan Allah Ubangiji ya gwada mana. Ƙungiyar ƙawancen tsaron neto ta ce wani harin cikin gida wato wanda wani sojan Afghanistan ya kai ya halaka sojojin ƙasa da ƙasa uku a ƙasar Afghanistan. Kakakin kungiyar NATO ya ce wani mutum sanye da kakin sojan Afghanistan ne ya juya bindigar shi kan sojojin ƙasa da ƙasa ya buɗe musu wuta a lardin Paktika a gabashin ƙasar. Hukumomin jihar California ana Amurka sun ce wani ɗan bindiga cikin gagarumar ɗamarar yaƙi ya kashe mutane hudu aƙalla a jiya Juma'a a birnin Santa Monica. Kahin 'yan sanda su harbe shi har lahira a cikin ɗakin karatun wata kwalejin da ke garin. 'Yan sanda sun ce da halama ya fara harbin ne tun a cikin wani gida inda aka tarar da mutum biyu a mace a kusa da kwalejin Santa Monica. Shugabar 'yan sanda Jacqueline Seabrooks ta ce daga gidan ya koma harabar kwalejin ya ci gaba da buɗe wuta. 'Yan sandan ƙasar China sun ce sun gano kowaye mutumin da ake zargi da ƙona wata motar bas wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutum 48 akalla tare da raunata wasu 33 a ziyamen a lardin Fujian a kudu maso gabashin kasar ta China. A kasar Turkiyya kuma dubban masu zanga-zanga sun hita kan tituna a kwana na tara suna kalubalantar kiran da prime minister kasar ya cewa su kawo karshen zanga-zangar nuna kinjinin gwamnati. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu ku sake jin wasu shirye-shiryen namu yanzu a madadin halima jimrau da ta taya ni gabatar da shirin da mr girma ta fere girma da kuma injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma da daddare idan allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.